da hannubi ba ku shi ne ba maka ah, ina mafita daga sake-sake faman ila shi ko na biyar mai kice eh, isa ruka lillahi fifita Allah an tufa kina kalbaka ka shigar wa zuciyarka gairu muhabbatin san shi ba ma'ana zuciyarka misali yanzu kai ɗaki a birni idan ma ina ma kai da irin misali a ce maka ɗan ƙauye da kai ɗakin ka ka gama sai kai mahaifinka ɗaki a gida In za ka dinga saukar baki a ciki eh? saboda me ka fifita mahaifinka da shi mafin nan naka kuma yakan zo jifa-jifa ga karikitan fa ciki ga jakarsa ga dai wani abu nashi yara sai kayansa ka goge ka ajiye masa a ciki in kai bakwai ka ce masa zo ka nan to a jikinka gaba ɗaya inda Allah ya zaɓa cikin zuciya bai halatta ka riga ka ba wa Allah zuciya shi ne ka ciki ba za ka shigar da wani mutum ba ka sa matarka a ciki ba ka sa ƴaƴanka a ciki ba ka sa shanunka a ciki zuciyarka ba ka sa ƙwadalolinka a ciki saboda Allah ne kaɗai a ciki matarka in ka ga ta shiga zuciyarka kiyamun lailin ka gani yawan azumin ka gani tilawar ta ne ke burge ka ibadar ta da'a take burge ta da'a ga Allah sai ta shigo cikin zuciya daga ran da ta saba wa Allah ta saba wani abu sai ta harbo daga cikin zuciya ta koma waje ‘ya'yanka za ka sa su a zuciya saboda wai wai wai wai wai kuma can gindin fila. Talin wani shanunsa zai zuba a ciki. to da zai wa shanunka ba za ka taɓa fa shanunka a zuciyarka ba wance ta aihu wani yayi kaza duke kaza ya cika sai dai ran da ka sanya kaman gobe goma ka je aikin masu ka dawo sai cika yi shanun da sun yi shan a ran da aka tashi ana tunanin za a yi makaranta an yi kaza an yi kaza an sayar muku da fili kaza wajen miliyan biyar ganin za ku yi masallaci a ciki ku yi makaranta a ciki ku yi menene a ciki a lokacin na aka nuna yana neman kuɗi ciki ai ku ga wani bijini na mai shekara kaza kai buwari guda biyar ka sayar ka ce ga ɗan wannan a lokacin nan ne za ka ji kana son ka tun da in ba don kana da waɗannan shanu ba miliyan ke guda biyar cikin da kuma tun da an ce rabuwa na miliyan lokaci lokaci ne a faɗi lokacin da aka baza jita-jita rago ya kai miliyan to lokacin da ka sai waɗannan shanu ana tunani ko kuma ina abu nan da aka taɓa yi a can wajen da so izala-izala. wani mutum ne a tajiri ne ya sai katon gida filin gidan yi masallacin juma'a yan garin a wannan filin suke sallar juma'a suka yi masallacin juma'a da sauransu kuma talauci ya biyo su bayan shi sai in ya waje sai gidan da masallacin a ciki gaba ɗaya tun da maf ɗin taswirar ya saya yake to shi gaskiya ina musulmai ku zo mu zauna ko dai kuma yarmin da kuɗi na da muku gidan ko kuma tara rusa masallacin nan an ba da sallaminsa miliyan hamsin yadda sai a da masa shi ba zai faɗa da musulmi ba Yan kuna son masallacin ku kuma da min da kuɗi na in ku ba za ku yi da min da kuɗi na ba to ku za ku fita daga nan a lokacin nan aka ce ka sayar da bijimi biyar miliyan biyar ta fito daga an san garken kusan ka ka kawo wancan ma ya sayar ya kawo wancan ma ya sayar ya kawo ba wai kusa ku yi kwamiti ku yi guru za ku je ku ga hajji musulmi za ku je wajen masu wa'azin kano masu maganar nan suna maganar da duniya su ne masu ilimi na duniya to ga aikin duniya ya taso su wa'annan dinnan ba za a iya ganin su ba su galiba ne sai an yi ɗinki kowanne sai da kayan shi yi ɗinki sai wani abun sai ya ɗinki saboda a je a su za su gan ku da kima sannan ku fata kan galo dukiyar ku ba sai yi muku amfani ba wannan dukiyar ta fitar daga wannan ka je ka sayar da biyar wancan ma ya sayar da biyar a ruwan sanyi sai ku gaya wa arewa kwacin harkar wani sai masallaci da gidan masallaci da menene miliyan biyar kuma aboki su da an yi riya amma murna ce ta ishe ku kuka rasa yadda za ku yi kai sai kun dafa abinci ba ku ci to wannan shine kuɗi suka yi amfani amma ba gaba kuɗi ba sai ku amfani ba dole ku cire su daga cikin zuciya in ku ba haka ba kun zama mushrikai a zuciya ba a sa kowa a ciki sai son Allah sai son manzon Allah ka ganin dan wani ana son shi ne saboda shi kaza ne ana son abin da ke da alaka da Allah karatu babu daɗi kuma kai eh ana shi kenan abin da ba zai ƙara wa mutum son Allah ba ka cire shi daga cikin zuci duk wanda ba zai zama yana da amfani wurin bautan Allah ba ka cire shi daga zuci da duk daɗin bakinsa ne ne ta gan shi baya bautan Allah ma. Allah ka jefar da shi waje in Allah ya kawo kura ta ɗauka an hutun da kai na'am yanzu mu je karatu tun da an gama taliki haddi kuma toka an walla tilka al-khawatir wa yasta'irra shiraruha tsoronka an tata walla da eh, tilka al wannan saƙan da ya faɗo ya yayyafa Tarfatsi ne ta so ta zai shiga tana tsoron in ya shiga akwai auduga a ciki zai kama to tsoron ka da kada auduga da ke cikin zuciyarka ta kama ya haɓaka in ka kama ciki akwai kirare a kusa ya sta'irro shirarwa tarbatsin zai yadu. to yana shigowa dole ka biyo shi kan nake shi ai babu yadda za a ce maka a ɗakin ka a samu a yi tabbaki baki abin da ke ɗakin wuta ta yi Ka sai bafafafafa a cikin ɗakin ko'ina in ka mutu ba ka cewa kayi kera wani tarrafi ya fara cikin wani wuri dole ka bibiya ka bibiya ka bibiya ka bibiya ka baje shi gaba daya to ne tsoro duk wani tunani da ya zo maka ka baje shi kakka bar shi kana kallon shi masa aqulu ma fil qalbi ai shi kenan mana to na bakwai hanyoyin kawar da sake-sake an ta'alama anna tilkal khawatira ka san wa'annan saƙe sake bi manzilatil habbi kaman kwaya ce kwayan amfani alladhi yulqa litta'irin da ake jefa wa tsuntsule ya sadari wannan sake ba yanzu mai kama zabi ba in can wurinmu ne za gani ya samu dawa ya watsa musu ya wawwatsa ya sa tarko daga can ga su can zabe daga nan kaga ya fito ya yi nan ainihin ya koma ya kewayo ya tara su sun ya kasa ya dawo ta can ina nema ina zuwa wurinsu suna tafiya suna tafiya kamar ba wurin su zai je ba suna tafiya har kai kan wannan sabon su fara ci daga nan wani ya taho da gudu su ɗan ruga suna kallon abincin nan su ruga a kafa sai ka je ta ta ta ta ta ila ka kwashe wajen goma wannan sake-sake kun shetan ne kana kallon shi ka da shetan ku Allah shaitan ya shigo min da wani tazari a maje shi shine ka dauki an ta'alama an na tilkal khawatir wa'innan sake-sake bi manzilatil habbi kaman kwayoyi ne allazi yulqa lit-ta'iri da ake sa wa tsuntsaye li yusadahi fa'alam ka sani anna kullu khatirin wani sake sake duk wani saka minha fa huwa habbatun kulla fi fakhin a cikin talko mansubin da aka kafa li yasada li don ya fara sai ka wa an la tashkur sai dan ne turo su ai daga saka abubuwa ke dorewa asami ko an ta'lama ka sani anna tilkal khawatira ar-radi'a inna sake-sake na karanta arbi la ta jatami'u ohiya ba su haɗuwa wa khawatamil imani duk mai mugun tunani to alheri ya fita a zuciya alheri tunanin alheri ya fice wa dawa'il mahabba abin da ke kawo son Allah wal inaba da komawa ga Allah asalan duk sun sun bar ma faje faje bal hiya sake-sake rabi'a kenan jujjuha kishiyan sake-saken imani ne min kulli waje wa majtama'a fi qalbin ainihin eh, illa wa galaba ahaduhuma sahibahu ba su taɓa saduwa a cikin zuciya ba mashtama'a fi qalbin ba su taɓa saduwa a cikin zuciya ba a zuciyar wani ba fi eh, illa galaba ahaduhuma sahibahu ya sai ya fi karfin ɗaya nan alkhawatarul rabi'a da khawatarul imani idan suka haɗu ɗaya sai fi ɗaya in ma imani ya da radiyo ɗin ko radiyo ya da imani yanzu ba ka gani idan misalin kana da ga kiɗa ga tilawa ga memoran kiɗa ko kuma a cikin memory guda ɗaya akwai kiɗa zai ɗauki waƙar da za dirama za ta ɗauki awa kaza shi lawa za ta ɗauki awa kaza to a ciki dole ne ɗaya rinjaye ɗaya in ba sa ba wannan kiɗa ne zai rinjaye tun da ka riga mutum ya haɗa sauri guda ɗaya shi kenan yana danna kiɗan na aka fara kiɗan to za ka ji ba ka san kankara kuma sai wani lokaci in ko Allah ya taimake ka karatun nan ya shiga cikin zuciyarka ka danna to karshen ta ka kashe kiɗan karshen ta ka cire shi ka goge shi wancan kuma zan ce shi zan hada shi kan wa zai ce sai yi saboda Allah wannan kiɗa ka haɗa shi da Qur'ani gaskiya ba ka kyauta ba cire Qur'ani to kaga mutum ya tafi da nisa cire Qur'ani kan fi gami illa galaba shi za ka ce wa mastama ba su taɓa haɗuwa ba fi albin illa wa galaba a haduhuma sahiba wa ce ɗaya yarin da ya ɗan wani a akara da hu ya fitar da shi wa sautsana makanahu ya zaune a wurin fa kuma menene zaton ka ga galabar khawatir nasi wanda saƙe-saƙen rai ya yi rinjaye a cikinsa wasu shaitan saƙe-saƙen shaitan fihi ainihin illa garba khawatirun nafsi da shaitani khawatirul imani sai ya fitar da saƙe-saƙen imani wal ma'arifati wal mahabbati fa akhrajataha zai fitar da ita ainihin wastawtanat makana sai an fitar da saƙe-saƙen imani sun zauna a wurinsa lakin laukana lil qalbi haya inda ainihin zuciyar nan na da rayuwa la sha'ara bi alami dalika wa ahfana wa a hafa kai bi masabihi ya faɗa kada masifan da ka shi hmm? hankali da ya kawo hankalin ya kawo zuciya saƙe saƙen na imani saƙan tunanin imani ake magana da tunanin kuma sharholiya tunanin ɓata in suka haɗa zuciya ɗaya sai abin da na in ma imanin nan ya fitar da wancan hujuru wa in ma hujuru na Rabi'u wa na ya fitar da imanin gaba muddin suka taru sau ɗaya sai rinjar da daya ah, ah, ta sai o kuma ya zaga a jiki aka eh? eh da na banza eh shi ma hakan shi kamar misalin kuna da rumfa da waɗannan 'yan duniya ga kai kuma wannan kuma kana son a yi tunani a yi musulunci ko a yi dai wata gaske gaske to haka za ku in ma su fi karfin ka in ma ka fi karfin su in ma ka fitar da su ya zama ka za a yi ko kuma su su fit da kai za su dole kafa ko kaki a ɗauko